أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم godiya ta tabbatar ma Allah Ubangijin kowa da komai da ya kaddare mu da rayuwa zuwa wannan rana ta juma'a ranar 22 ga watan rabiul awwal watan uku bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da shekara dari hudu da shekara arba'in wanda ya daidai da talatin ga watan sha ɗai miladiyar isa ɗan maryam alaihi salam idan lisanin ya tabbata shekara dubu biyu da shekara goma sha takwas allah muna ƙara maka godiya da kan rayar da mu muna musulmi kuma muka kai wannan rana ranar idin musulmi na duk duniya gaba ɗaya yan uwa huduban mu ta yau tana magana ne akan gaskiya da riƙon amana alhamdulillahi allazi amara bi ada'il amana. ورتب على ذلك جزيل العطايا والهبات ونهى سبحانه عن الجدل وسائر الخيانات وعوأد على ذلك عليم الأذاب وأشد العقوبات أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحب من عباده الصادقين الأمناء وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وأمينه على وحي الموصوف بالصدق والأمانة رقب أمته في الأمانات وهذبها من الخيانات اللهم صل وسلم وبارك وعنئم عليه وعلى آله وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى آله أمهات المؤمنين وصحبه أولي الفضل والعدالة والتابعيهم بالخير والإحسان وكل من تحلى بالأمانة وتخلى عن الخيانة إلى يوم الدين bayan haka ya ku yan uwa musulmi kamar yadda kuka ji hudu ba tana magana akan rikon gaskiya da kuma yin amana ya bayin Allah ina muku wasiya da kuma ni kaina cewa mu ji tsoron Allah mabuwaye ga duk abin da ya hore mu da kuma barin duk abin da ya hane mu sannan ina tsoratar da kaina da ku daga yin yaudara da ha'inci wajen amana haƙiƙa kiyaye amana wajibi ne ga kowa karka dubi shugaban ƙasa ko gwamnan jiha ko wani ciyaman ko wani shugaban wani wuri ko wata ma'aikata ka ce shi ake nuhi kowa tara ta a kansa in ba ka da komai kana da iyali watakila kana da mata da 'ya'ya watakila kana da abokan aiki watakila kana kasuwanci watakila kai ma'aikaci ne watakila akwai wani abu da an rataye a wuyanka to wajibinka ne ka kiyaye amana wadda Allah tabaraka wata'ala ya tsora maka lalle amana abu ce mai girma ya ku bayin Allah da wannan Allah tabaraka wata'ala ya hore mu da cewa mu tabbatar da amana kuma mu kiyaye ta a wurare daban-daban Allah mai girma da ɗaukaka daga ciki ya ce lalle Allah yana horonku na cewa ku bayar da amana amanoni ga masu su Allah ya hore mu mu bayar da amanoni ga masu su duk wanda ke da haƙƙe gare ka amana ce ka ba shi amana ce duk wanda ya baka ajiya wajibi ne ka ba shi yadda ya baka duk wanda ya baka wani labari ya ce rike min wajibi ne ka aje mai ka rike mai in ya ce faɗa ma ne wajibi ne ka faɗi yadda aka faɗa maka idan ya ce tsare min wajibi ne ka tsare idan shugaba ne kake wajibi ne ka yi masa adalci ka tsare masa amana Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa ya kuwa inda suka yi imani da Allah kada ku yaudari Allah da manzon Allah ku yaudari amanonin da ke tsakaninku da juna alhalin kun san haƙƙin wani na kanka ka yi yaudara ka ci amana ta ka tauye mai haƙƙi ne watakila saboda ka shi ƙarfi kada ku yi haka nan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya bayar da amana daga cikin manya-manyan ayyuka na imani daga cikin sifofi na masu imani Allah ce daga cikin sifa ta masu imani su ne wa'anda game da amanoninsu da alƙawullan da suka yi wa mutane suna masu kiyayewa suna masu tsarewa ya ku musulmi aya mafi girma wadda take magana tana bayani game da abin da ya shafi amana da matsayinta da girman amana ita ce inda Allah Ta wa ta'ala ya ce lalle mu mun gitta amana ga sammai da kasai muka ce gata da duwatsu muka ce ga amana suka ce a'a ta fi ƙarhinsu ba su iya ɗauka suka ce ya Allah a sassabta mana mukan amana ta fi ƙarhinmu amma suka ji tsoron su ɗauki amana ya zama su tsare ba Allah ya sai mutum ya ce a kawo amana wa hamala hal sai mutum ya ce shi ba matsala a kawo ba amana ba ce a ba ba matsala Allah ce dalilin da yasa shi mutum ya ɗauki amana ɗin nan saboda shi mai zalunta kansa ne ya zalunci kansa sannan kuma abu na ƙarshe shi jahili ne bai san makomar wanda ya ci amana ba da ya san haka da shi ma mutum bai ɗauka amma saboda rashin sani sai ya ɗauka to an ɗauko mata sai dai mu yi ta haƙuri mu yi iya ƙoƙarin kiyayewa don haka ya ku shugabanni ya ku shugabannin siyasa ya ku shugabannin ma'aikatin ne daban-daban ya ku shugabannin al'ummomi daban-daban wajibinku ne ku tsare amanar da Allah Ta baraka wa ta'ala ya tsora muku shin ba ku kula ko ba ku karantawar tarihin khalifan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama na farko abubakar siddiq radiyallahu anhu wa an sahaba ajma'in a lokacin da abubakar siddiq ya zamo khalifa na al'umman musulmi ya yi kuduba ya yi gargadi ga al'umma ya ce ni ku sani an shugabantar da ni a kanku ba don nahi kowa ba an zaɓe ni in yi jagoranci don al'umma ba su zama babu jagora tun da ko sai an yi jagora dole cikin ku za a ɗaukar liman ko shugaba na ma'aikata ko na al'umma to an sani in shugabance ku ba don nahi ku ba don haka gargadin da nika yi muku idan ni kyautata ni abin da daidai ni abin da Allah da manzo suka ce to ku ƙara taimaka min ku karfafa ni ba ni son fadanci ku karfafa ni ku taimaka min don mu ci gaba da aiki na gaskiya da adalci idan ku ni munana ni abin da ba da daidai ba to ban san 'yan shan miya a taro ni a nuna min gaskiya a gwada min abin da na yi na ba daidai ba sannan ya kai mai kiran shugaba ko mai yi ma shugaba gargadi ko mai yi ma shugaba wa'azi shi ko Allah cewa yi udu'u ila sabili rabbika bil hikimati wal mau'izati hasana don haka shugabanka shugabanka ne ka san hanyar da za ka bi kai mai nasiha ka san hanyar da za ka bi ka faɗakar da shi abin nan da ya yi ba daidai ba ne abubakar siddiq allah ta ƙara yarda da shi ya ce gaskiya amana ce ƙarya ko yaudara ce sannan ku sani duk wanda mara ƙarfi cikin ku mai rauni to ni a wuri na mai ƙarfi ne Duk mai rauni cikinku a wurina mai ƙarfi ne kuma zan yi tsaye idan yana da haƙƙe ga wani wanda yake gani ya fi ƙarfin shi zan yi tsaye in ƙwato mai haƙƙe ne abubakar siddiq ɗayan 'yan aljanna guda goma da manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya fada musu 'yan aljanna ne aka sanar da mu manzon allah ya ce 'yan aljanna ne manzon Allah ya ce abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna aliyu fil janna talha fil janna zubairu fil janna sa'ad fil janna sa'idu fil janna abdurrahman fil janna abu ubaida fil janna abubakar ne na farko abokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya fara gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda manzon Allah yake ce masa mai gaskiya kun ji abin da ya ce duk wanda adda haƙƙe a kan wani to lalle ni mai ƙarfi na a wurina sai na amso mai haƙƙe ne kuma wajibi ne shugabanni ku kula da wannan Allah ya baka matsayi ya baka shugaba ga al'umma ƙarƙashin ka wallahi wallahi wajibinka ne kai musu adalci ranar alƙiyama. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata muna ba za ka ɗaga gaban Allah ba sai ka ba da amsa akan jagorancin da aka aka baka ya kai ma al'umma adalci adalcin ka shi zai hidda kai wallahi dan haka shugabanni mu zama masu adalci in aka ce shugaba duk abin da kake jagoranci wajibinka ne ka ɗauki matsayinka na shugaba kuma dole ne ka yi adalci yace in Allah ya so duk wanda yake da haƙƙi akan wani sai na amso shi komi ƙarfi ne ku mai rauni kuma mai ƙarfi ne a wurina sai ya ce al'umma ba za su bar jihadi ba saboda Allah jihadi don ɗaga addinin Allah a lokacin da aka yi da takobi su hito da takubba a lokacin da aka yi da bindigogi ak-47 ak-49 da sauran jirage su yi da waɗannan duk yadda zamani ya zo to idan akwai jihadi shugaba ya yi kira su wajibi ne al'umma su yi jihadi domin al'umma ba za su bar jihadi ba don Allah face sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya kaskanci a cikinsu sannan kuma alfasha ba za a ci gaba da yin ta cikin al'umma ba hatta watsu kowace ma'aikata kan zo alfasha ake maza alfasha mata alfasha duk al'ummar da suka zan haka sai Allah ya lullube su da wata musiba alfashar da aka yi zamanin annabi lutu wata alfasha ta guda sanadiyarta Allah ya yanke ƙasar aka cira ta sama aka kihe su ƙasa aka azabtar da su al'ummomi daban-daban masu tawaye ma'auni an yi musu al'ummomi daban-daban an yi musu azaba da nau'i ɗai-ɗai cikin nau'o'i na laihuka duk waɗannan laihukan da aka kifar da al'ummomi da suka gabata wani laifi a ba a yi najeriya ku faɗi guda wanda za ka ɗaga hannu ka ce billahi lazi la ilaha illa huwa najeriya ba a yi ne wane na cikin laifuka don haka musiba ta game mu musiba ta game kowa da kowa mai kudin tsoro shugaba tsoro talaka tsoro wa ya tsira ba wanda ya tsira saboda ni mun bar Allah mun saki Allah mun saki gaskiya mun saki amana mun saki adalci mun saki haƙƙin da Allah ya ɗora muna sai Allah ya sallado muna azaba sai a zo kawai a kama ka a tafi da kai da ɓarayi yan fashi yadda suka yi kare hanya suka yi in suka caji mutane duk abin da aka samu su amshe su wuce ba haka suka yi ba da in har ka rena musu wayo sai su ɗari matage, su rubuta ma sunanka da reza su bari ka wuce sun gane wannan kawanci ne ba a samun kuɗi don wanda aka kuɗi ɗaya za su samu wanda bai da sai ya wuce zero yan sai su kame mutum su amshi waya su bugo a su ce a kawo miliyan kaza ba haka ake bai yanzu azaba ce wani nau'in azaba wani nau'in laifi abba mu yi shine sa duk abin da muka yi muna ta roƙon Allah kuma sai Allah ya kyale mu saboda waɗanda adda haƙƙin su yi magana su hana abi a ayi abin su tsawatar su yi amfani da ƙarfin da Allah ya ba sun ƙyale malamai sun ƙi wa'azi wani wanda zai yi wa'azi ba don Allah zai yi ba to sai abuwa suka lalace mana sai ya zan abin da ke faruwa na bala'i muna ta addu'a sai a ƙyale mu an manta da mu saboda mun yi laifi tun farko Allah ka ba mu ikon gyarawa sai ya ce to ina horon ku yi min da'a matukar ni ma Allah da manzo ne da'a idan ni saba ma Allah da manzo ne to ban ce kowa shi ne da'a ba babu da'a ya fassara hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a ga shugaba wajibi ne matukar shugaban nan bai yi horo da sabon Allah ba ko abin da kaga so ko ba ka so in shugaba ya ce ka yi wajibinka ne ka yi masa da'a matukar abin nan bai bai takin heda da dokar Allah da dokar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa ila da amin su tabbata ga annabi Muhammad da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo su da kyautatawa har ranar da addini zai yi amfani الحمد لله الحمد لله القوي المتين يحب من عباده الأمنا وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين باين هكا يا أخوة مسلمين wannan hudu ba ta abubakar siddiq ya kamata kowane daga cikin mu ta hirgita shi ta ba shi tsoro ta sa ya je ya kasa kwana ga shugabancin da Allah ya ba shi cewar da abubakar siddiq Allah shi kare yarda da shi yayi cewa an shugabantar da ni amma ban hiko ba malamai suka ce ya zama dole ya zama wajibi ga kowane shugaba ya kula da al'ummar da yake shugabanci ya yi musu adalci kai ya nuna rinjaye a kansu ya zan yana izza yana daga kai wai shi shugaba ne duk abin da ya ga dama ya yi babu mai ikon cewa ya yi ba daidai ba in ka ce ya yi ba daidai ba ya sa a hukuntar da kai ko ya hana maka wani haƙƙinka to kada shugabanni su kasance haka duk abin da haƙƙin ɗan talakanka ko mabiyinka ko wanda haƙƙin shugabanci wajibi ne ka ba shi haƙƙi ne kuma ka taimaka mai ga abin da zai kyautata rayuwa ta ta duniya da ta lahira ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa fa ita amana haƙƙe ce wadda ya kamata ta zama dole mu bayar da ita ga duk wanda adda haƙƙin wannan amana hadisin ubada ubaidullah dan umar dan ubada ibn walid ibn ibada daga babansa daga kakansa yace mun yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa za mu ji duk abin da yace kuma za mu yi da'a mu yi biyayya a lokacin da muke da sarari za mu yi ma manzon Allah da'a ko babu daji lokacin da muke cikin wahala kenan lokacin da muke cikin lilwa da dama da hali da lafiya min babu aula za mu yi ma manzon Allah da'a mun yi mu bayi a haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da muke cikin nishadi ko kuma abin da ma ba mu shawa ba mu so mun yi alkawari za mu yi masa da'a kai duk da an zaɓi wasu a kan mu. aka yi muna hukunci mu haga bai yi muna daidai ba mun yi alkawari da manzon Allah za mu yi masa da'a Matuƙar hukuncin nan na Allah ne ko na manzon Allah ne mun yi alkawarin ba za mu jayayya ba ga shugaba ba za mu yi jayayya ba mu kwaci haƙƙin wani wanda yake shi da haƙƙinsa mun yi alkawarin ba za mu faɗi magana ba sai ta gaskiya kowane ne mun yi alkawalin za mu faɗa masa gaskiya game da Allah kuma wallahi ba mu tsoron kowa za mu faɗa bai gaskiya alkawarin da muka yi da manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam don haka yan uwa musulmi mu zamo masu riƙon amana da kulawa da amana da kiyayewa amana sai Allah ya sa ma shugabancinka albarka Allah ya sa ma rayuwarka albarka Allah ya sa ma kasuwancinka albarka Allah ya sa ma iliminka albarka Allah ya sa ma rayuwarka komai da komai albarka zuri'a kama sai Allah ya sa musu albarka sai Allah ya sa ma al'umma sonka da shawarka da kamnarka kullun ana tunawa da kai Allah ka ba mu ikon tsare adalci Allah ka ba mu ikon yin amana mu tsare amana da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsora muna shugabanni sun sani akwai abin da malamai ka ce ma ad-daruriyatul wajibi ne ga shugaba ya kula ma al'umma sai da wannan wajibin ku ne ku kula da wane ne shugaban da zai kula muku da wa'annan al'amura addinin ku wa zai kula muku da shi ilimin ku wa zai kula muku da shi dukiyar wa zai kula muku da ita lahiyar ku wa zai kula muku da ita sannan wa zai kulawa da mutuncinku dole ne ku san shugaba yana da wannan kwaliti sannan za ku zaɓe shi matsayi na shugaba in ba zaɓaɓɓe ba ne in ko zaɓaɓɓe ne to wajibinsa ne ya kula da wannan domin haƙƙin ku ne Allah ya ɗora a kansa dole ne ya kiyaye muku shi ko kuma Allah ka ba mu ikon yin ɗa'a ga shugabanni Allah ka ba mu ikon ɗa'a inda aka hore mu duk sanda aka ce mu hito mu hito ya an ce mu bari mu bari matukar abin nan bai ci karo da dokar Allah da dokar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yan uwa musulmi wannan sati da ya gabata mun samu jarabawa mahaifin ciyaman na wannan masallacin malam bello musa jega allah ya masa rasuwa a cikin wannan satin muna roƙon allah ya ji ƙanshi allah shi masa rahama ubangiji Allah ya sa aljanna an makoma ce mu da muka rage Allah ki ba mu ikon yin aikin da'a gare ka mu cika da imani a jiya jiya daren jiya kenan shekaran jiya cikin dare muka samu kuma labarin rashin ɗaya daga cikin malaman da suka tallata wannan ƙungiya ta izala a Najeriya da Afirka shine wanda duk malamin da zai wa'azi shine zai hau ya gabatar da wannan wa'azin ya yi wa'azi shine Allah ya masa rasuwa cikin daren shekaran jiya jiya misalin karfe goma na safe aka yi masa jana'iza muna roƙon Allah ya ji kanshi Allah shi masa rahama Allah shi yahe mai aikin da ya yi ma'addini, addini Allah ya sa sakamako ne aljanna baya ne da ya bari Allah ya ishe su mu da muka rage Allah ka kula da mu Allah ka tsare mu shugabanninmu na najeriya allah ka musu jagora gaba ɗaya shugaban ƙasanmu allah ka ƙara mai jagora gwamnoninmu allah ka musu jagora allah ka kama hannuwan suka aza su ga abin da zai amfane mu ya amfane su ya amfani jahohinmu ya amfani ƙasanmu ya amfani afirkanmu ya amfani duniyanmu gaba ɗaya duk abin da ba daidai ba allah ka hana su ya allah zaɓe mai zuwa ya allah gare ka mu hakomawa ya allah kai ne madogaranmu ya Allah zaɓenka ne zaɓe ba zaɓenmu ba ya Allah ya Allah ka zaɓen muna daga sama har ƙasa Allah ka zaɓen muna shugabanni na gari Allah ka zaɓen muna managarta Allah ka zaɓen muna mutanen kirki ya Allah duk wanda ba na ƙware ba Allah ka yi muna waje da shi ka shiryar da mu shiryar da ba ɓata bayan ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم islam wal والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم آمنا في نيجيريا اللهم آمنا في نيجيريا اللهم آمنا في نيجيريا وفي بلدنا سوكوتو وسائر بلاد المسلمين وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم اجعل اللهم اجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا يا غفور يا رحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الكبير يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وإلى صلاتكم يرحمكم الرحمن الرحيم abin ƙarin farin ciki kowane sati muka gama ina sanar da